yanzu kalubalen da gaban gona ya dai zo da kai ne ya ga abin da ya faru katsina ya ga wanda an ka ɗauki yan civilian gtf an ka ba su motoci an ka ba su mashushuka an ka ba su makamai a haɗa su jami'an tsaro to yanzu mai girma gona kai eh, muka jira in dai da gaske kaka yanzu kai abin da ya kamata mu sani akwai yan kaɗan yan jawabai kaɗan da zan yi wanda wani abu ne wanda ya kamata mu wa Allah godiya wato yana cikin in Allah ya yi muku wani abu to ku gode mai la in shakartum la kuma. Allah ce tabbas in kun ka gode zan ƙara muku to Allah muna godiya gare ka yana cikin baiwar Allah ku yi kira ku yi faɗakarwa Allah ya Allah ya kaddari fadakarwar ta karbu jama'a mun daɗe muna magana akan cewa matsalolin arewacin Najeriya musamman na yan ta'adda babu mataki illa kowace jiha ta dauke civilian GTF a haɗa su da jami'an tsaro a ba su kayan aiki su tsare garuruwan su mun yi ta wannan an ka samu wasu suna ta fada da abin saboda ba yan ta'adda kariya musamman gwamnatin tarayya ta yi tsaye dole dole ba za a yi wannan ba sai dai a kira su Bello Turji a ba su abin da suka so saboda suna da masu gidaje cikin gwamnatin tarayya tarayya to alhamdulillah gwamnati gwamnonin arewa sun karbi wannan kira ko basu karba ba musamman ba za mu manta da gwamnan Katsina ba muna roƙon Allah shi mai jagora abin da yayi yayi abin da ya dace kuma ya nuna yana kishin al'umma te kuma wallahi wannan abin da ya ba karamin abu na ba mu sa shi cikin addu'a ba shi ɗaya ba da sauran gwamnoni irin gwamnan Zamfara irin gwamnan Sokoto irin gwamnan Kebbi irin gwamnan Kano irin gwamnan eh, Yobe da jegawa da sun ka taru abinda ho ya kamata ku sani yana da wuya jam'iyyarka jam'iyyar da kake ganin tana da shugaban kasa ta hito da wani tsari ka yi kokarin kauce mai ba karamin abu ba ne, to amma me yasa sun kai wannan sun fahimci cewa gwamnatin tarayya tana da manufa ne na ruguza arewa tana da manufa na an shirya wani shiri na cewa sai an ga baya ga arewa amma sun ka daure zuciyarsa sun kai matsaya guda muna roƙon Allah shi musu jagoranci wannan abin da sun ka dauku ya Allah ka shiga ciki ne Allah ka sa makiya su ji kunya ina masu son su ba su ga turji kariya watan kunya ku ya tsaya wallahi mutu bi gaizikum wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun Allah ce sun kulla makirci wani irin makirci wa makarna makaran mu ko mun yi sakayyan makircin gare su wa hum la yashuruna ba su sani ba suna can suna ta kulle kulle suna ta kulle kulle bayan kasa saboda a amshi kuɗi ga gwamnatin tarayya da nuhin sulhu da yan ta'adda a ƙara musu ƙarfin gwiwa su ƙara sayan makamai to Allah ya sa waɗannan gwamnonin sun faɗaka muna roƙon Allah shi musu jagoranci muna roƙon Allah shi musu jagoranci abinda muke fata kowace jiha cikin jihohin jihohin arewacin Najeriya yan majalisar ta su yi doka wace irin doka shine duk sadda an hakama dan ta'adda kotu ta tabbatar mai da laihi ne a kashe shi kawai ya Allah muna ka waɗanda sun kai wannan aiki Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka gwada muna bayan su bello turji ya Allah ka gwada muna bayan su bello turji abin da ya kamata ku sani duk arewacin Najeriya babu inda ba a yi sulhu ya hi goma da yan ta'adda suna walwalewa ba an ka samu wasu wai suna cewa wai a'a gwamnatocin sun ka saba ba yan ta'adda sun ka saba ba tsakaninku da Allah yana yiwa a ce da duk gwamnatocin da akwai sabawa sun kai a'a su yan ta'adda masu gidaje gare su na faɗa muku na sha ƙalubalantar wasu yan siyasa game da wani abokin cikin Bello Turji da aka ce wa Musa Kamarawa. Menene ka da Turji? Turji amini na ne, ina waya da shi kuma idan abu ya faru ina kira ne kuma shi ma yana kira na. Babban amini na ne. Ka ce Turji suna garkuwa da mutane, suna koran shanu, suna kai hari ga ƙauyuka suna kashe mutane. Haka ne. Idan suka yi kidnapping a wasu wurare suke aje mutane idan suka yi kidnapping suna kai mutane can daji. Ya yi ikirari da kai ne an ka tambaye shi wasu sojoji wa kashe su yace Bello Turji ya kashe su. Yayi bayanai. A wani gari ne aka kashe 'yan sanda? An kashe 'yan sanda da sojoji a garin Dama a kasar Gatawa da ke sabon birnin local government. Ka iya tafiya washe gari bayan kashe 'yan sandan nan? Eh, mai tracking naka mun bi ka har Abuja don mu kama kan mu bincike ka dalilin kashe su. da su suwa suka kashe su turji kashe su da su dan bakwalo da su ingil ma dan bakwalo kacalla ni mai zaman kai ne a wurin amma ƙarshe wasu miyagun 'yan siyasa waɗanda yanzu suna tare da federal gamman sun kai hanya hanya yanzu maganar da nake muku an sake Musa Kamarawa kun san abin mamaki saboda muna hucci da makircin waɗannan 'yan siyasa masallacin da nika tafsiri Bauchi Road don a sama Murtala Bello bakin ciki da an kasa ku Musa Kamarawa kun san abin da ya yi? masallacin Bauchi da ya taho ya samu wani ɗaya daga cikin ɗalibai na yayi mai magana yace a haɗa ma malam ina son magana da shi yace magana mi haka son kai da malam yace bayanai na son in wa malam na abu hannun da akwai na yan siyasa cikin wannan yana haɗa min nace ka haɗa ma Musa Kamara ban magana komi da shi kun san dalili miyagun sun ka turo shi zo ka yi magana da malam don haka wata rana sai ka kama sunan malam ka ce ai ka taba haduwa da malam kuna fahimtar yadda abubuwan suke wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna kulla makirci Allah yana mai da makircin gare su Allah shine mafi iya sa sakayyan makirci an kama wani yaron turji kun san abin mamaki da ana yi mai tambayoyi yaya mi a alaka ka da turji yace shi ka amso ma turji kuɗaɗɗaki motoci agga turji ya kuɗi har da zariya ya ambata da aka kama ni ko ta kama ni ta sake ni da zargin ina tare turji da mm. sauran barayi mm. eh ina tare da shi tabbas ina tare da shi yana aiki na hanyar zaria ga yara ne in ka wuce huntuwa maraba ya kauda kan ka yana kai Zariya sai na lare suke suburtai mm. yakan tuya na cewa an so kuɗi in kawo mai da canza kuwa nan wuri na kawo mai to suna akwai na motoci aga turji da aka yi mai jigila shi ka zuwa yana amso mai kuɗi yana amso miliyan biyan miliyan goma a kawo to suna akwai na motoci ne in sun yi aiki kuma akwai na kidnapping mm. in sun suna sun ka tara sai ya tura ne ce an so mai an so mai an kawo mai ba wa da ban karbuwa ya suna bakkan miliyan biyar suna bakkan har goma har uku hudu biyu duk ina an ba wa da ban karbuwa eh akwai wasu nan wajen magani su kanawa ne annan su sale su Yalu makwabci mm. amma daga ƙarshe wannan yana cikin waɗanda an ka sake shi kenan ya sha banza saboda mi saboda turu zambirni ya Allah muna roƙonka kada turu zambirni Allah ka tona mu turu zambirni asiri yau dai bobawa ya ji kunya don abin da an ka shirya ma arewacin Najeriya bi iznillahi addu'a ba za ta bari ba don haka muna roƙon Allah kuma kar ku manta shekaran jiya gwamnan jihar Sokoto ba mun dade muna kira ne ya je ya kai ziyara ba ga 'yan ta'adda da ake zuwa suka zuwa suna kashe mutane ya kai wa mutane ziyara ya kiya kuma ma yara ne sun ka nuna mai ai ana attacking ɗine kuma ya ɗauki haka nan da ƙarshe ya gane gaskiya ko bai gane ba to shekaran jiya ya zo giyawa da Allah ya tashi wanke Murtala Bello gwamna na giyawa yana jaji an ka halbe wani don haka mutanen gari sun ka tallabo shi sun ka ce ko kai ma gwamna shi da ka cewa an samu an samu zaman lafiya don Allah Allah ya wanke Murtala Bello ko bai wanke ba to wannan ziyara da gwamna ya kai muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi kuma yayi abin da ya dace kuma haka muka son duk inda an kai wani abu ya tashi ya zo to yanzu kalubalen da gaban gwamna ya dai zo da kai ne ya ga abin da ya faru Katsina ya ga wanda an ka dauki yan civilian GTF an ka ba su motoci an ka ba su mashushuka an ka ba su makamai a hada su jami'an tsaro to yanzu mai girma gwamna kai eh muka jira in dai da gaske kaka yanzu kai ɗaya muka jira kuma wallahi in kai wannan zamu yi ma addu'a zamu ce ai ma addu'a kuma wallahi in baka yi wannan ba mun yi baran-baran da kai haka zamu yi ta buɗa ma wuta hasar da mun kaga bayanka wanda ba mu fata haka ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk